وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da kasancewa a wannan masallaci mai albarka masjidin Takawa, a wannan unguwa mai albarka unguwar gadon kaya a wannan gari mai albarka garin kano karamar hukumar wato gwane kano najeriya ba don komi ba kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar mun haɗu ne don taya ɗan uwanmu murna da kuma na ne maraba da wata sabuwar rayuwa da zai shiga ta aure da insha Allah ta'ala za a ɗaura a cikin wannan sati nan da kwana ɗaya biyu don kwamala ahmad wanda shi ne limamin wannan masallaci kuma shugaban wannan makaranta yana cikin matasa da muke da su a wannan unguwar ta gadon ɗaya. kuma muke alfahari da su dangane da kokarin da suke na wajen tamassuk biddin wa tamassuk bis sunna wa nashrul ilmi riko da addini riko da sunna da yada ilimi da kuma wato ƙoƙarin ya ga ya zo da wani abu na daban na gyara a cikin al'umma alhamdulillah kafin a zo a wannan muhadara an yi musaffata alkur'ani a wannan wuri duk da ta dalilin wannan aure da za a yi fatan mu Allah ya sa musu albarka cikin auren ya ba su zaman lafiya da shi da iyalinsa an yi musabaka kai nake so ce fatan mu Allah ya sa albarka cikin wannan aure kuma Allah ya zauna da su lafiya ya kare su dukkan fitintinu mu ma da muka zo da niyyar yan uwantaka da kuma nuna ah, ƙaunar mu gare shi muna fatan allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuma mai da kowa gidan shi lafiya dan uwa alhaji nasiru dan ce a matsayin sa mai masaukin baki da ya gabatarwa allah saka mai da alkhairi za mu yi masa addu'a ta musamman shi ne tushe na asalin haduwar mu wannan wuri shi ya gina wannan wuri kuma shi ya ci gaba da kula da wannan wuri mu iyakaci kawai mu almajirai ne muna ba da ilimi da taujihi da faɗakarwa muna fata allah ya saka alai nasiru da alkhairi da kuma ya gida masa gida a gidan aljanna kamar yadda ya gina wannan guri da kuma maintenance da yake kula da wannan guri muna fata allah shi ma ya kula da shi ba za mu manta da dan uwa alhaji kabiru ɗaya daga cikin makota wannan masallaci na kirki alai kabiru tun da aka fara sallah a wannan guri ba a fashin sallah kuma yana taimaka wajen gudanar da wannan guri shi da sauran yan uwa da ba sai na kira sunansu ba da sauran ɗaliban ilimi waɗanda suke limanci suke karantarwa da malaman makaranta duka a wannan wuri allah saka musu alkhairi allah shi ba su lada da haka babu abin da ya haɗa wani wuri shine zumunci da nuna tsauna ga shi dan uwa malam ahmad akan aure da zai samu ya yi insha Allah ta'ala nan gaba kaɗan abu na farko an ce mu yi magana dangane da menene kalubalen da yake fuskantar matasa ko suke fuskanta a yayin neman aure na farko dai shi aure idan baka ce dole ne ba to ka ce suna ce mai ƙarfi wasu malaman masu sun ce dole ne aure dole ne ma'ana aure wajibi ne saboda duk wani duk wata magana da za ka iya kawowa da ƙarshe ne abin da za ka cike sai ka ga mutanen kirki manya-manyan mutane suna yin aure kuma suna faɗaitarwa da aure duk wanda ka ji bai aure ba to yana da uzuri ne karɓaɓɓe ko cikin malamai ko manya-manyan bayan Allah don haka dan uwa malam Ahmad zai shiga wani rayuwa sabuwar rayuwa ta yin aure wanda da yawan ku nan da 'yan shekaru kaɗan kuma za ku zo ku shiga wannan rayuwa da kuma wanda ya riga ya shiga duka suna buƙatar jawabi a kai aure yana da muhimmanci aure addini ne aure shari'a ne yin aure ibada ne yin aure wato kammala addini duk wanda allah ya masa arziki ya samu yin aure to hakika ya cika rabin sa fa zai taƙi lafi shafin baki sai ji tsoron Allah a kan sauran wato rayuwarsa da ya saura masa da kiyaye dokar Allah da wa ala. Allah yana da annabawa da manzanni da ya aiko su waɗannan su ne manyan mutane a wajen Allah manzanni da annabawa amma ba wani annabi ba wani manzo face sai da Allah ya masa arzikin yin aure dukkan su sun yi aure gaba ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله الله ya وما زعل من أي كود من da manzanni kafin kuma dukkan su gaba daya muka ba su mata zuriya mata da kuma zuriya suka hayyafa suka tare yaya suka yadu a duniya don haka ashe yin aure koyi ne da annabawa koyi ne da shari'ar Allah kuma dukkan shari'o'in nan gaba ɗaya babu shari'ar da bata zo da aure ba shari'ar annabi Ibrahim annabi Musa annabi Dawud annabi Sulaiman shi kan matansa ma ba za su yi ba adadin su da haka aure addini ne aure ibada ne dukkan mu ya kamata mu gane wannan da mazan mu da matan mu me yasa ne wannan shimfiɗa saboda Allah ya kama lokacin da yanzu ana ta kokarin kawo wa mutane wasu tsare-tsare na zamani da zama a hana su yin auren gaba daya babban abin da za su yi maka na illa shine su cire maka jin cewa aure ibada su cire maka jin cewa aure daukan nauyi ne da ake samun lada a kan shi sai a rinka nuna maka aure wahala ne aure responsibility ne aure takalufa ne aure nauyi ne aure shiga matsi ne har ma wani ake ce da shi yanzu aure ka zo kai ya ce e eh, ci tabbalai ka shiga uku ka dora kanka matsala wannan wani ne yake gaya wa dan uwansa me yasa ya zo ya yi aure yanzu da haka ya shiga matsala ya shiga uku wannan yahudanci ne wannan saba wa Allah ne wannan saba shari'a ne wata yarinya ta fito facebook ta dauki hoton kanta ta yada a duniya tana cewa ba ta gaske yadda take cikin aure ba ta fidda dukkan dukkan da ke tattare da ita ta ce ba ta gaskiya ka ji fatsiya ba wai alheri ba ba ta gaskiya yadda take cikin aure ba in ban da wahala in ban da kaza in ban da kaza karka ga comment da aka yi ta yi a ƙarƙashin postin ɗin da ta yi masu goyon bayanta da masu ƙarfafanta masu cewa ya kai to idan ba ta yi aure ba ta yi zina in ba ta yi aure ba ta je ta yi kawalci ta je ta yi karuwanci to da yawa a cikin mazan ma akwai masu wannan tunanin waɗanne hanyoyi ake bi don a hana mu yin aure idan mun gane muhimmancin aure a shari'a makiya Allah su aure ba su damu da shi ba na farko a nuna maka wahalar da ke cikinsa ko ki a nuna miki wahalar da ke cikinsa sai a tafi wa mata kamfen ya za ki zo ki zauna karkashin wani yana wa'anda ke ki dafa masa da safe ki masa da rana ki masa da daddare amma sai su mantar da ita matar kuma wahalar da mijin yake yi a kanta duk buge-bugen da yau dan adam za ka ga yana yi a rayuwarsa in mai aure ne yana ne don iyalinsa ya rufa musu asiri shi ya nemo abin da za a ce da safa shi ya nemo na dare shi ya nemo na rana shine kudin motar ku shine kudin makarantar ku shine kudin sabulun ku shine kudin omon ku shine suturar ku shine kudin hayar gidan ku shine kudin asibitin ku shine wahalar ku shine man ku da yajin ku da tattasai din ku da tumatirin ku da albasan ku da attarugun ku da kowace riyar da kuke fama da ishi a gida duk shine yake shi wani ba wahala bane amma sai a manta sai a ce mata wai ai suna wahala to shi namijin da yake zuwa ke nemo wannan akwai wanda zai je koma ce zo ji fadi ta bai je nemo mata abin da za ta ci ba ko wurin da za ta zauna ko suturar da za ta sa ko asibiti malam mutum da yayi aure in ba yayi da gaske ba sai ga furfura ta lallabe shi saboda wahalar zuwa ya je nemo ya kawo amma wai sai a manta da wannan sai a rinka zuga mata a cikin sai aure wallahi malam akwai waɗanda suke cewa kai ko yau ko yau din na ko wuce cikin wallahi ni da aure har abada na ce ki ce astaghfirullah kada Allah ya fushi da ke ita da aure har abada suna nan suna da wannan tunani daga cikin hanyoyin da suke bi shine sai su rinka kawo tunanin namiji ya nemi namiji namiji ya auri dan uwansa namiji wannan abu ne is rampant yanzu yadda ka san namiji zai je kwanta da mace haka kuma namiji yake kwanciya da namiji wai sai a ce ai kaga babu daukan ciki kaga ba wahalan kama gidan haya kaga ba maganar zuwa asibiti ka tafi harkar ka nema ciki amma wannan ne matar wannan ne miji wannan abu ne sananne a kasashen turawa suna yi ba su da addini da haka wani abu ne ba wai ba wai ba ko ba yanzu yanzu bature zai nuna wani sai ce wani matata ce ko yanzu yana magana ce wani mijina ne namiji ya nemi namiji har aure ake a yi biki a yi fati a yi samina a yi komai namiji ya daure a namiji ya riko shi dan uwansa namiji a matsayin shi ne mata da yake banza ne shi gada kata mara hankali ka yin banda kai banza ne kuma kai sai ka tashi a layin mata da wawa ne kai to wannan tunanin dole sai mun yaƙe shi sannan da tunanin mace ta nemi yar wata mace wannan duk hanyoyin hana aure ne mace ta nemi yar wata mace mace ta auri mace wannan yau ya zama ruwan dare wata ta gaya wata yarinya take ce da ita ke ga hanya ta samu ba sai kin wahala ba ki zo namiji yana wulakanta ki ki zo yar uwarki ta aure ki babbar mace sai ta auri yara yan mata kanana ita tana shekara 60 70 wata ko hamsin da wani abu ko arba'in arba'in da wani abu sai ta tara yara 'yan mata 'yan sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas sha tara ashirin duk matan ta ne su suka san me suke zuwa su ce su rinka biya wa junan su bukata lesbianism yan lesbian is common is rampant ana yi da abin da muka sani namiji yake zuwa ya ta zina ya ke aure ya yi zina to yanzu jinsin ne ke auren jinsi ake cewa jinsin ke auren dan uwansa namiji ya aure dan uwansa namiji mace ma ta aure yar uwarta mace kuma duk wannan abin da kuke gani tallata shi ake yi ana kada mai kararrawa cewa a yi don saboda kada a samu mushkila na daukan nauyi da wahala kuma a saba annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya faɗa ya ce as-sihabu zinan mace ta nemi yar uwarta mace zina ne luwadi kuma annabi ya ce uqtulul fa'ila wal maf'ul bih da wanda yayi da wanda ake yi da shi hukunci su duk aka ce luwadi namiji ne nemi dan uwansa namiji mugun zunubi ne laifi ne babba saban Allah ne wanda ya zama wajibi mu guje shi mu nesance shi to amma yau wallahi akwai waɗanda suke cutiya da wannan aiki za ka zo nema a wata ma'aikata kafin a baka ofa sai a tallata maka cewa sai an kwanta da kai muna gaya muku wannan magana saboda fatawowin da ake mana wani abin kwakwalwa mu ba ta iya ɗauka wallahi mutum ya zo yana neman aiki ga ofa nan an buga da sunansa amma ba zai karɓe ta ba sai shugaban gurin ya kwanta da shi za a yi maka hanya za a ma kaza sai an kaza da a ce maza suna daukan ciki da kun ga ciki bum bum bum a gaban mutane to dan dai maza ba sa dauka da yawa daga cikin su masu wannan mummuna abu wasu kuma neman kudi saboda a baka kudi ko a baka wani abu so wannan hanyoyi ne da ake hana yin aure da kuma hana masu yin auren su yi aure a lokacin da ya kamata sai a bar yarinya ta girma ta girma ta girma har ta fita daga hayyacinta tun tana samun samari har samarin su baje ga baki daya saboda buri ga yarinya yanzu akwai budurwa mai shekara hamsin budurwa ce amma shekara ta hamsin tana nan tana jiran samari wai kin zama inna kin zama mama kin zama goggo ko antima ba za a ce miki ba to duka wannan wasu sai frustration ya kama su haka sai mutuwa da bakin ciki da bacin rai ko mutum ya zo shi namiji ne lokacin yin auren nasu yayi to ba za a bari ya auren ba ai ta buri ai ta buri sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza in dai wannan duniyar ne in dai sai ka cika burin ka ne ba kai komai ba ai in abu ya zo a yi shi a gama a wuce wurin kawai a tsallake wurin amma duk wanda ya ce sai ya jira ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza abubuwa waɗanda suke shibhu mustahil kamar impossible abubuwa da ba za su iya yiwa ba mutum ya ce sai ya yi kaza ya yi kaza sannan zai yi wani abu na addini musamman aure ya raya sunna to sai ga har rayuwar su ƙari mai samu biyan bukatar shi ba da kar ku manta manzo Allah ce wa sunnati aure sunnata ne kamar man radiya sunnati fa laysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata to baya tare da ni ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu ne suka zo gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam suka tambayi nau'in ibadar shi aka ce ga abin da yake da daddare ga abin da yake na sallah ga abin da yake na cin abinci ga abin da yake na cin na rayuwarsa gashi gashi sai suka rena abin da annabi yake ta annabi ta ha wani yace tun da nake a duniya in Allah ya sa daga yau na daina cin nama sallah zan kai da ibada wani yace na daina bacci da daddare wani yace auren ma ba zan yi ba tunda wahala ce kawai ba zan yi ba ta bata man lokaci ta hana ni sallah da kiyamul layli manzo Allah ya ji su ya fito yace su waye masu faɗin waɗannan maganganu ku ne kuke cewa kaza da kaza da kaza yace to wallahi na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku takawa aure addini da aure sunna ta ce annikahu sunnati fa man ba an sunnati fa laysa minni akwai daga cikin sahabbai da suka so su yi su bidiye kawo kansu at-tabaddul annabi ya hana mutum ya fidiye kansa ya cire wa kansa sha'awa annabi ya hana ya ce a da aure ne ake samun hayayyafa da aure ne ake samun mutunci ku lura da duk girman mutum duk matsayinsa aka ce bai da mata sai ga ya rabu ku lura duk matsayin mace duk ta aka ce ai ba ta da miji sai ku ji kash ashe aure mutunci ne ashe aure kima ne kuma da aure ne mutum zai alfahari ya shiga cikin yan uwansa ya ce shi wane ne dan wane ne jikan wane ne ya irgo danginsa da kakanninsa da tattaba kunnai da kowa da kowa ta dalilin aure amma inda ana zuwa ana samar da mutane ba hanyar aure ba wani idan ya zo ba zai iya buɗe baki ya faɗi waye uban shi ba idan babu aure sai ga baka da uba duk matar da ta yi yawo ba ta yi aure ba ta je ta tara yaya to ta bai sai ta ya miƙe ce ubana shi ne wani ba wannan mushkila ne wannan fatan da kuke musu a kyauta ba? ku sauke shi ƙasa da su biya kuɗi ba su ba zakka suke bayarwa ba komai ba ana yada a duniya kwa zo ku ajiye ni abadan ku bare ne da ku dora mun shi a nan da gaskiya ne yanzu a inda aka ci gaba wallahi sai sun biya makudan dalolin kuɗi akan a dora a dora ruwan su ko leman su akan wani teburi mai muhimmanci da ya shiga duniya talle ne ha ƙare dai da ku zora mana shara ko ku bashi in na bukata ku dai ku tafi yayewa kuna ba ni ina sha kawai Allah ya saka da alkhairi a san wani wazin ma a zo a jera maka su wajen guda biyar shida har ka gama ko dai ba za a baka ba Allah garin da mu kenan yanzu kun fanki gabar magana ta farko a aure addini ne sahabbai duk sun yi aure mafi rinjayen sun yi aure kuma sun hayayyafa manzo Allah ce tanaka hu tanasulu ku yi aure ku hayayyafa fa inni mukasirun bikum al-umama zan yi alfahari da yawan ku a gaban al'umma ranar tashi alkiyama annabi yana so a samu al'ummarsa da yawa tanakahu tanasalu ku yi aure ku hayayyafa ku yadu ina waɗanda suke hana haihuwa ina wanda suke cewa kar a haihu ina to annabi kuma ya ce a haihu in magana ci da sha ne a hannun Allah yake wallahi yau da babanka zai ciyar da kai ya shayar da kai shi zai ɗauki nauyin rayuwarka wallahi da ka mutu shi ma sai Allah ya ba shi ya baka yi da yawa cikin iyayen Allah ne yake ba su rabon 'ya'yansu su ba su kuma abin da za ka gane ba babanka yake daukan nauyinka ba Allah yake daukan nauyinka in babanka ya mutu ba za ka rayu ba za ka rayu za ka ci za ka sha shi dai kawai wasila ce wata hanya ce da Allah ya ba shi rabanka ta hannunsa sai ya baka ranar da ya mutu sai Allah ya ɗauko raban naka ya ba wani ya ce a ci gaba da kula da wani da ka kar wani ya ji cewa wai shi yake rike da rayuwar wani Allah ce nahnu narzuqukum wa iyyakum a wata ayar nahnu narzuquhum wa iyyakum mu muke azurta ku da ƴaƴan ko mu muke azurta ƴaƴan da ku wala taqtulu auladakum khashyata imlaq ko wala taqtulu auladakum min imlaq kada ku rinka kashe ƴaƴan ku saboda jin tsoron talauci kamar yaya kashe ƴaƴa jin tsoron talauci toshe wa mace mahaifa a hana mace haihuwa ní olórí ìjọ tí inú ìjọ tí ó jù kai ba yanzu a gidanku a kan makalla kai ba kai ba kai ba na 27 ne a gidanku layin ka lambaka 27 a gidanku amma ka zo mata ka tace wai wai ka ce mata wai in ta haifa ɗaya namiji ya iya mace wai ya ishe su sai kare guda ɗaya ɗaya namiji ɗaya mace sai kare guda ɗaya shikenan da haka za su rayu wannan yahudancin a'a kar mu yarda da shi kuma suna hana ku haihuwa ne saboda sai muku illa suna muku bakin ciki yanzu kama abin da ke faruwa ne a kasar nan yan kudin nan sun duba sun dubo sun leka sun leko mutum ɗaya matarsa guda ɗaya da ɗansa guda ɗaya ko biyu shikenan wanda suka yi da yawa su yawan haifan yaya hudu zai wahala ka ga mutum yana da yaya hudu to amma ko kuwa a nan arewa hausa fulani musulmi mutum ɗaya yana da mata hudu waccan tana da yaya sha bakwai waccan ashirin da uku tana neman na hudu waccan tana da yaya takwas waccan amarya tana da yaya bakwai waccan wace ce tana da yaya kaza sai ga mutum yana da yaya talatin to dukan ku 'yan najeriya ne za ku shiga makaranta za ku shiga jami'a za ku yi digiri za ku zo neman aiki kuma duk za a ɗauke ku aiki kaga ashe ku za ku yi wato dominating ku yi haimana ku cinye arzikin ƙasashe sa suke bakin cikin hayayyaban ku su yi yaya za su su hana ku haihuwa su yi kokari su ce gwamnati ta kawo dokar da za ta hana hayayyafa mu ku addinin mu ya ce ai aure a hayayyafa annabi zai alfahari da yawan musulmi magana ci da sha kuma Allah ne zai dauki nauyi mutum da yawa yayansa tarbiya ya ba su ilimi ya ba su Allah zai taimake su amma su waɗancan suna bakin cikin me yasa za a ga ku a ko ne kaza ko ne kaza ko ne kaza to kula da wannan ana yakar ku dan saboda me a yaƙi addinin ku a yaƙi tarbiyyar ku yanzu akwai ƙasashen da suke hana haihuwa sun hana haihuwa amma ba su hana baƙin shigowa ba da haka yanzu an wayi gari nan da shekaru goma ashirin talatin masu zuwa hamsin ana tunanin gaba ɗaya baƙi ne za su yi dominatin ƙasar da haka sai suka canja dokar suka ce yanzu a ƙara haihuwa cikin ƙasashen turawa wannan. da sun ce ba za ka haihu ba ɗaya ya isa to sai baƙi suke ta zuwa suke ta zuwa wanda ba 'yan kasan ba to sai aka waye gari aka ga 'yan kasan wasu duk sun tsufa sannan kuma 'yan kaɗan ne baƙi sun yi yawa a ƙasar da aka su da kan suka zauna suka ce bari su warware wannan dokar daman ba dokar Allah ba ne ta wai irin wannan tunani shine wani yake so ya zuba kawo mana shi a nan na'am ba daidai bane mutum ya tare yaya bai kula da su ba ba daidai bane mutum ya tare yaya bai ba su ilimi ba ba daidai bane mutum ya tara yaya bai ba tarbiya ba amma mutum ya tara yaya yana da hanyar da zai ciyar da su ya shayar da su ya ba su ilimi ya ba su makaranta su amfanar da al'umma wannan abu alfahari ne a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na biyu akwai matsaloli da suke damun matasa dangane da aure babban matsalar farko shine amma da yawa matasan ba sa gane wannan matsalar sai bayan sun shiga rayuwar ta aure ku biyo ni a hankali don ku ji su abu na farko shine da yawa daga cikin matasa ba su san matar da za su aura ba ba su iya zaɓa ba su sun ɗauka zaɓen mata kamar zaɓen mota ne to ko mota ne ai kana duba kyanta kuma kana duba aljihunka kana duba kana duba mai shan mai ne ko mara shan mai ko mota ce za ka saya ko ba ka bane ba to matan ma ya kamata ka duba akwai masu shan mai akwai wanda ba sa shan mai <laughs> wallahi nake gaya muku gaskiya ne ku yi hakuri iyaye na mata tabbas a cikin mata akwai masu shan mai da yawa akwai wanda kuma ba sa shan mai da yawa dan mai kaɗan zai iya gudanar da su amma akwai wanda sai da babban mai za su gudana wallahi akwai wanda karamin aljihu yana iya sarrafa su akwai wanda sai babban aljihu yake sarrafa su da samari ya kamata ku yi karatun ta wajen gane wa ya kamata ku aura mutum baya gane wannan sai bayan ya shiga rayuwar auren. ikhtiyaru zauja ko azzauji zaben miji ko zaben matar aure wani kyau yake daukar sa da ya ga yarinya mai yar galgali mai dan haske shikenan hankalin sai tashi wallahi malam maciji ma yana da kyau maciji in ka ganshi a kwance fatar sa mai kyau in ka shafa maciji laushi sanyi jikinsa amma me a cikinsa guba in ya sare ka kaf ba lalle ka tashi ba to akwai matan da su ma zan suka sare ka ka gama saruwa ke duk wanda ya auri mace don kyanta kullum wallahi sai ya biya harajin kyan da zarar ka bari mace ta gane ka aure ta ne saboda kyau din da take da shi to ka shirya wulakancin da zaka fuskanta a wajenta wannan kuma with experience yana faruwa da tajruba tabbataccen abu ne wannan yana faruwa shi sa manzo Allah ya ba da labari dangane da ɗabi'ar mutane akan auren mata tunkawul mar'atu li arba'in limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha annabi ya da zabi ce fasbar bi zati dini taribat yadak mutane isan sun zo aure suna yin aure dan dukiyar mace wasu wani mai maiko yake nema mai kuɗi yar masu kuɗi kuma yanzu Allah ya jaraba mutane masu kuɗin ba sa ba da kuɗin wa 'ya'yan da suka aure 'ya'yansu wani babban attajiri wani yaro ya zo yana neman 'yarsa ya ce kai a ina ka haɗu da ita ya ce ina so ne a daji ina ka haɗu da ita ka san ni wa ya ce wane ne ya ce to ka je ku yi soyayyar ku amma kokobo ba zan baka ba ƙararar wallahi tun kafin a auren ya gaya masu kuma haka ne ku je ku tambayi da yawa yau da waɗanda suke auren 'ya'yan masu halin lillahi azimu nake gaya muku wani lokacin ma gwanda ka auri 'yar talaka in watakila ya iya tuno da kai wata ran ya turo maka kwanan shinkafa ɗaya ko biyu wannan shine gaskiyar magana ina magana ne akwai masu auren kwaɗayi wanda ba sa yin aure don Allah wannan babban gidan ba naku ba ne. wannan katon gidan motocin ubanta na ubanta ne ba na ubanka bane kai ba ka bane ba na ka bane kawai dai alfari ka aure yar wani to me amfanin ka aure yar wani baka amfana da wani ba shi bai baka jari ba shi bai buɗa maka hanya ba shi bai ja ka gwamnati ba shi bai ma kaza ba kurin ka rike masa ya to ba da ma ka ɗauko yar talaka baka taimake ta ka ɗauko ta daga ranar ka sa ta inuwa ga wulakanci in ba sa kai ba yarinya za ta yi tafiya ba za a yi maka isa maka magana ba kawai sai dai abubuwan mutum a ce ki zai gida za a je kaza ki ba da fasfon ne. da yawa akwai ma a yan wadanda ke auren 'yan masu hali wala in za a tafi ingila ko amerika kai ba ba za a tafi da kai ba sai dai ka ji fi ta tafi london fi tana dubai fi yau tana amerika kai ku kana ina kana kar dan uwana tana yawo in ka ci za a ta kawo maka tsaraba kuma wani wallahi azima ba a tambayar sa izini kawai sai dai ta ce masa to za mu yi tafiya har an mata biza bai sani ba wannan suna nan barkate yau da zan bude wayan nan in yi magana wasu su bayani za su gaya muku wallahi malam haka abin yake faruwa sai kaɗan daga cikin masu hali masu addini masu tsoron Allah ba mutakabbirai ba da suke girmama miji suke bashi yanci dan ya aure yarsu suna bashi dama su nemi izininsa ko su sa yarta nemi izini ko wani taro za a yi sai ka ji ta tafi saboda daman ka aure su ne don wani abu nasu to ka aure mace dan Allah da wanda zai zo ya aure ta saboda tana da wani abu ya zo yana makale mata tana kashe mai kuɗi a'a kimar ka a wajen mace ko yar waye ne in kana da albashin da bai wuce naira dubu goma ba ka yi cefane da dubu goma nan ka kawo kuma ka ce shi za a ci a gidanka amma ka haƙura sai sun kawo maka ko wani yayanta ya kawo maka ko wani uwanta ya kawo maka wata ran sai sun maka kori wata ran sai sun ja ka a ƙasa yancin namiji shine yi amfani da damar da Allah ya bashi idan za su ɗinka wa jikokinsu shaddodi kaza kaza kai kuma ka ce kaza za ka ɗinka shi kake da shi amma mutum ya zo ya riƙe nasa wai yana tunanin wance za ta kawo baka isa ka da doka a gidanka ba duk wanda yake matarsa take ci da shi ko take kula da shi ko a gidansu ake ɗaukar nauyinta bai isa in ta yi laifi ya yi mata mada ba to kaga an canje ma'anar aure kenan an juya shi ya zama matar ce ta aure ka ba kai ka aure ta ba ku gyara akwai wanda kwalliya take ɗaukar hankalinsa kyau kawai haske wallahi akwai matan da malam kyawawa ne a ido amma ɗabi'ar su ba ke wallahi sai ta saka kuka kuka in na ga dama nan zan ta baka kissa daga nan har yi na waɗanda Allah ya jarbe su wannan masifar mutum ya zo kofar matarsa saboda irin wannan abu ya je na kwankwasa mata kwan kwan kwan me yawa ya kaje damu ya ne kai me yasa baka dawo da wuri ba matarsa suke mai me kake damu na me yasa baka dawo da wuri ba ki yi haƙuri wallahi makara ne don Allah buɗe ba zan buɗe ba ni na kwanta kuma wallahi ba za ta buɗe ba akwai wanda ƙararai ga mun ce wallahi malam kofar da nake zuwa in ta ko Allah annabi kafin ta bude min daki ina abinci na ga ya can ka je ka ɗauka ni na yi bacci ba ka da doka a gidanka ba ka da fawa sai dai a juya ka sai a sarrafa ka akwai wanda dukansa take duka kashi take ba shi kwarai kuwa ka kula ba za zane ce ma kai saurayi ne ka san wa za ka je ka ɗauko ba ku iya zaɓe ba ka je ka auro ruwan da zai maka shegen duka mutum ya je a wannan zamani ya auro yarinya da za ta shi kashi wani ya zo yana mun fata ya ce malam a yi wa mata wa'azi na ce ai muna nan muna ta yi ya ce wallahi malam mata ta duka na cikin ce duka <laughs> ce wallahi malam kashi take wani sosai na ce a ya ce to bari ka ya kunna mun waya suna zage-zage kai ɗan banza ɗan iska mara mutunci ina ruwana da kai kai in banda na ruwa ba mai zai zaunar da ni da kai wallahi talla ina da kai dubu yau din nan ka suke ni wallahi irin ka dubu zan aura kai din wa kaza kaza kaza suna zage zage ni kike bada an zage ka sai me kar ki kara wallahi kai dan abu kazan wa ta kara ke bana sana kar ba ki kara sai kuma ta kara gafara ka bani guri kawai sai na ji pop ya ce kaji duka wallahi hannu ta kai masa ashe kika da ke ni an da ke ka me kai ta kai in ka isa ka bani takarda ta za ki ga abin da zai faru za ki gani pop sai ta gara masa kuma akwai waɗanda duka suke wallahi duka wallahi akwai wanda kwatarsa aka yi a hannun matarsa kwata kuma ya kuskure gashi dan tsurut ya je ya ɗauko mai faɗi <laughs> to shi ma wannan ya kamata ka rinka kula kwarai da gaske alal akalli namiji malamai suke ce ya kamata matarka ta gade kafi ta karfi koya amma an zo a murkushe ka a gida kana wayo Allah ai bai yi wai bai ba to duka wannan yana da kyau a rinka kula ya ku matasa alal akalli ka auri wanda ko da rana ta baci ko da dai yaya dai ko ba ka bari ko ya dai aka dai akwai wani kokari dai da za yi amma a shaƙe ka sai yadda aka yi daga yayin kaga bai yi ba ba ba haram ba ne ba shawara ce nake bayarwa shawara ce nake bayarwa sannan akwai wanda suke neman yan dangi su yar musuwa ne yar suwa ne ba ta da addini mai amfaninta za ta zo ta yi amfani ne da dangantakanta ta zage ka ta ci ka annabi ya ce in za ku yi aure ku zaɓi masu addini fasfar bai za dini ta riba da to yanzu wannan shine nukdatul intilaq da yawa daga cikin samari matasa in su zo aure ba addini da mai su wannan masu yawo a titin masu kyalkyalin nan masu kaza masu kaza ne. kuma na sha gaya samari matasa ku yi hakuri da wannan lakcar yau za mu yi keke da keke ne dalla dalla dalla wala ina so na gaya muku wani abu guda da yawa yawan yan matan nan da kuke gani a titi suna yawo kuna ganin su a sufar saka ba haka take ba ba su bane da wanda yake daukan yake karban hoton yarinya a waya ta turo maka kaga waya in dai yarinya ta turo maka budurwa turo maka hotonta a waya to ka tabbatar ba ita bace kaga wannan wayar yanzu nan na ga dama zan iya daukan hoton kai na kurin mai iba balarabi Allah ka gani tas din da maka malam da wannan wayar suna iya yin kwalliya da waya suna iya kaza suna iya kaza in ba ta da hanci tana iya mai da kanta mai hanci in ba ta da ido tana iya mai da kanta mai ido suna da hoda da suke canja fuskar nan ga baki dayanta wannan fuskar baka irin ce amma Allah shi ke zama fara sal ni wannan ya faru a kaina a kaina abinda nake nufi wani dan uwa na taimaka masa na hada shi da <laughs> wani dan uwa ne yake malam dan Allah a taimaka a sama mun wata wata gangariya a hada da ita nace to shikenan a wai ba ku yadda da ni ba kuka ci kuka ba da hujjar yawa bayani nake muku shikenan to na ce eh akwai ɗalibai na kirki masu abin nan masu tsoron Allah da wani tsoron na ce na ga akwai wata mai ɗan dama dama da ta tura mun hoto ta ce an samu wani kirki a da su na ɗauki wata na tura mai ɗaya biyu haka ya ganta masha Allah tabarakallah wallahi daga wancan garin yake wancan babban garin da ake zuwa a weekend ana dawowa din daga can ya tawo ya wanko motar sa malam ya tabo malam ya yi yoce bane ya cika but ya zo sai mai kwatance suna ta zance suna komai ni kam ina ta addu'a zan samu lada da ya zo gidan i sallama ku ji wannan kisar tana da kyau ku fahimce ta i sallama sai gashi yarinya nan ta zo ta kawo ruwa ta ajiye ta kawo menene ta ajiye shi ne yana zaune sai ya ga yarinya ta zo ta zauna sai ta ce na wuni sai ce lafiya kalau sai da kowai sai na haka kuna lafiya ya gidan to alhamdulillah lafiya ma'ana yana duba hoton wayarsa yana duba yarinya da ta zauna a gaban shi yana kwamfiyar malam sai ga totally completely ba ita bace ya duba ya duba yace ce na zo wajen wancin ce sai ta ce ai ni ne ya ce a wance fa ta ce a ni ne a ba ni ne muke waya da kai ba ce to ya ce haka ne na ga haka ne yana yana dubawa ya duba ya duba ya tabbatar yarinya ne ya ga shi dai hoton da aka bashi ba shi bane sai ce ke ce ta ce ita ce sai ya dauko wayar sai ce ke ce wannan ta ce ni ne mana ya ce to to Allah saka da kai yace to zan karisa take a ah, kuma yau har tafiya baka sha ruwa baka ja ah, ba komai na gode Allah saka da kai da mun bai sauke kayan sa a butu ba <laughs> wallahi malam mutumin nan haka ya hada kayan sa yayi kwana ya juya ya tafi bayan ya tafi kiran yace malam yariyar da ka turo mu ba ita bace da ta je wajen ta nace wallahi ita ce zamananci ne kawai haka suke yi da haka duk wanda zai zaɓi mace wai a waya wai ka ce wa yarinya budurwa turo min motanki, kada ɓata lokaci ne ka ce a baka natural kala kurna ta san natural kala ba jan baki ba gazal ba kaza ba kaza kur in ma hoton za ki ɗauka ki ɗauka kina duk. eh ai gaskiya ne ka ganta a haka mota tuwa in aka kawo maka ai ba a wanke ake kawo ta ba da ƙurarta da dattin da ake kawo mata maka ko ba sai daga baya kake keta gidan wanki ba to ita ma sai ka ganta yadda take in ta maka haka ka aura saboda yaudara yaya ba ta ce za ta mai da kanta fara yaya ba ta da hanci za ta kara wa kanta hanci ya ba wallahi wani da ya aure wata yarinya da ya je ya ga wani abu a jikinta yace ya haka ba ki mun bayani ba tace wallahi tace wallahi ruwan zafi ne ya zuba mun ina yarinya da kore ashe ta taba konewa fatar cinye ta gaba da ta kone tana yarinya ya ce ah, ba a mai bayani ba tunda ba guri ne da ake gani ba wannan ma yana daga cikin illar da matsalolin ke suke damun samari matasa mutum zai aure da illa a kunshi a jikin yarinya ba ta mai bayani ba da haka ba laifi ba ne a shari'a manzo Allah ce idan zaka aure mace fanzur ilaiha ka kalle ta wani ya zo yayi aure ya ce manzo Allah na yi aure manzo Allah ce a nazarta ilaiha ka kalle ta yace a a yace to farji fanzur ilaiha ko ma ka je ka ganta fa inna fi a'yunil ansari shay'an a idan matan Madina akwai wani abu da haka wani yayi auren ashe akwai wani dabbarar tabo a jikinta ba ta mai bayani ba sai da yazo ya ganta da shi yaya haka tace wallahi kaza kawai daga nan ya ta fita a ransa malam auren bai ba sakin ta yi kuma annabi ma sallallahu alaihi wasallam ya taba auren wata mata yazo ya tarar da ita da irin wannan abin fara fi kashiha bayada ya ga alama kamar ta kuturta kuturta ko wani abu a jikin fatarta a jikin jikinta ya ga bai masa ba ya ce tafi gida kenan ka ga ashe ya kamata mata su yi bayanin yaya suke sannan daga cikin kurakurai da iyaye suke za ga yarinya an zo auren da ita tana da illa ba a yi bayani ba yana da kyau idan mutum ya zo neman aure duk wani matsala da yarinya take da shi a gaya masa ya aure ta a haka ka zo za ka sai mota tana dan jakin a ce to alhaji tana dan jakin ba. yawa suna dan tari kaɗan haka kaga za ka je kai gyaran wankin kafirito da da da sitin abba kenan ko ba ka bane ba ita ma in yarinya tana jakin a gaya maka tana jakin ko ba ka bane ba wani ya zo ya zo sai ya ga kamar tana dingishi sai ce ya ce ya dai ya ce dan da komin abin kuna da dan abun tsaka ce abin in an ci nama din nan ya akwai tashi ki ashe so yake in ta tafi ya gani da ta gane shi sai ta ce to tsaya ka gani lafiya ta kalau amma dai na dan yi polio a da ina yarinya kafar ta dan nade kada tana tafiya tana can galawa, tana tafiya tana galawa ta ce to kaga yanda nake ga yadda nake ga yadda nake in yana so ya dauka an baya so ya bari da aje ai aure a kashe miliyan kaza a zo a sallame ta me amfani babu amfani to kuskuren da iyaye suke yarinya tana da illa ba sa bayani ko wata tana da wani ciwo na je ina program wata rana a gidan rediyo a wata jiha irin live din nan sai wani ya bugo mu waya ya ce yau shekararsa kaza ya aure matarsa baya iya kusantar ta me ya faru gabanta a toshe yake akwai masu shan gaba toshe shi a toshe yake akwai masu kaho wani abu kaho ne yake fitowa a gaban ya je ya je ba zai taba iya saduwa da ita ba kuma da Allah iyayenta sun sani da Allah ita ma ta sani aka zo aka daura aure akan haka yace yana ta neman magani yana neman a taimaka masa ya zai to kaga bai kamata a aurar wa mutum da mace tana da wata illa ba a yi masa bayani ba ko tana da farfadiya ba lalle a zuwa zance da ta yi farfadiya ba amma a sanar da shi cewa wannan yarinyar tana da farfadiya don wata rana tana gidanka za ta iya faduwa kaga ya sani ba a yaudare shi ba ko tana da watakila shafan aljan tana da musulmi wadda da yawa daga cikin yan mata wannan is common ba wai wani abu ne ba da yawa mata suna da aljanu a jikinsu da yawa ba wai kaɗan ba to amma in akwai ya tsananta a sanar da shi to wannan kurakurai ne to daga cikin matsalolin da ke damun samari wace irin mata ya kamata mu zaba wani irin miji ya kamata ki aura tunda yanzu da maza nake to barin ba wa mata shawara in na zo kan mata kuma na ba su shawara irin namijin da za su aura mu dai musulmi ba mu da zaɓin da ya wuce zaɓin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya gaya mana mu fara duba addini kuma ba laifi bane mutum ya nema bayan mai addini mai halitta mai kyau bayan mai halitta mai kyau yar dangi bayan yar dangi kuma wanda suke da wadata ko suke da wadata wannan duk ba laifi bane amma ya zama addini shine priority ba amma mutumin da ya tsallake addini ya dauki wani abu daban to ka je ka tambayi waɗanda suka auri mata ba dan addini ba irin azabar da suke sha a gidansu wallahi yan uwana samari matasa ina shaida muku rayuwar aure tana da daɗi amma rayuwar aure tana cike da mashakil matsaloli da tashi hankali billahi alazim idan kai wasa kana yaro matashi wallahi shekara ɗaya biyu za ka furfura ta kulkulo maka saboda tashin hankali da masifa da bala'i akwai yaran da ba su goyi tarbiya ba ka auri yarinya mai tarbiya kuskuren ku kuna auren 'ya'ya marasa tarbiya kuma ku zo ku rasa inda za ku yi da su ka zo kana faɗa tana faɗa akwai wacce zagin ka za ta yi akwai wacce ƙawayenta su suka fi kima a idanta sama da kai akwai wanda ko umarni ka ba ta sai ta buga wa ƙawarta ta ce ta yi ko kar ta yi akwai masu high test masu babban ɗanɗano ɗan ƙaramin abu baya wadatar da su sai babba akwai wanda ba su san babu ba su kawai abin da suka sani a kawo a kawo a kawo a kawo kai kuma talaka ne kai ɗan talaka ne akwai mahaifiyarka a kanka za ka taimaka mata akwai kanninka 'yan mata suna bukatar ka taimaka musu akwai babanka watakila ya yi da taya yana bukatar ka taimaka mashi akwai babanka watakila ya tsoba baya zuwa aiki yana bukatar ka taimaka masa kuma ka auro mace kura wanda ita kanta kurin ta sani ko mace san babu ba sai dai ka ci mai kyau a gidanka amma yayan iyayenka su fana da yunwa da wani ba daidai ba ne akwai matar da sai ta yadda za ka yi wa babanka kyauta iya wautar ka iya rena ka da za a gidanka sai ta aminta za ka yi kyauta wa ƙannanka sai ta aminta za ka taimaki wani ko ka agaza wani to kaga idan ka je ka auro wacce tafi ƙarfinka za ta juya ka to za ka sha wala kuma ta yi ake ganewa tun daga neman aure in ka ga yarinya tana ta kafa maka dokoki to kai nesa ta gane cewa kai ne a sama ba ita ce a sama ba amma duk wanda ya mayar da kansa shi ne a ƙasa ita ce a sama to zai girbi abin da ya yadda da shi shi ne ƙasƙanci kuma duk gidan da ya zama mace ita za ta sarrafa gidan sai ita za ta ce ga abin da miji zai yi to kada ya manta da hadisin da manzo Allah ce na fi sato aqlin wali suna da tawayar hankali da tawayar addini zurfin hankalin da karfin hankalin Allah ce akwai tawaya annabi ya ce akwai tawaya a ciki haka addini ba dukkanin suke iya yin sallah a cikakkiyar wata ba ko azumi a cikakken wata ba to ku kula da wannan ma'ana mutum a nan abin da nake so ka auri matar da take mai ladabi mai tarbiyya mai biyayya mai girmamawa wai mutum ya zo yana neman yarinya budurwa wai wani abu ya shiga tsakaninsu tun kafin a yi aure dan kuskure kamar ta sai kai kwana biyar sati guda kana waya ba ta ɗauka kafin ka aure ta wallahi ina baka shawara ka haɗa kayan ka kai gaba don wannan in ka aure ta za ta yi maka azaba na fitar hankali a yanzu da samari suke da tsada ake neman su ake lallaba su kai sati guda ka kira yayanta ta ce ba yanzu ba ka kira kaninta ta ce ba yanzu ba ka je kofar gida ka yi sallama ta ce ba ta da lokacinka ka yi tekstin ta kife reply ka yi kaza da yake maye ne kai jarababbe ya kamata ka nuna kai ma namiji ne ai ko da ku kai kai mata laifi ai Allah ma muna masa laifi ya yabe mana to akwai masu wannan sai ka gama wahala ta zo ta zubar da kai ta ɗauki wani ba kai ba to ku gane waɗanne mata ne masu tarbiyya masu ladabi masu girmama miji kuma daga zuwa zance za ka gane tana girmama ko ba ta girmama ka sannan kuma wanda suke girmama iyayenta duk yarinyar da ka ga iyayenta ba komai ba ne a idanta to wallahi ko ka aure ta kuma kai ba za ka zama komai a idanta ba tunda ba ta girman ubanta ba ba ta girman uwarta ba kai kuma ka je ka makale mata ka auro ta ka auri yadda ba ta jin maganar uwarta ba ta jin maganar ubanta idan ta muka rashin hankali wa zai mata fada babu kuma matan yanzu sai an yi musu fada to yana daga cikin kurakurai da samari matasa suke shi ne su fada idan su ya rufe in sun zo neman aure kawai shi haske ne ya dame shi akwai waɗanda suna da hasken amma wallahi ba su zaɗin sha'ani kuma duk hasken nan da kake gani wallahi idan ba ta shimfiɗa ma rayuwa mai daɗi ba ji za ka yi gidan dumi? ka kunna ac ka ga kana gome kwarai kuwa a kawo maka naman kaza kana cinsa kamar dusa a bakinka kuma duk wanda matarsa bai samu yalwa da kwanciyar hankali a matarsa ba wallahi sai an gane shi a waje wata irin halitta ne mai wahalar sha'ani shi yasa ku yi kokari ku saita gidajenku mutum ya tsaya ya darje na sha gaya samari a irin wannan lokaci a yanzu ga sunan Allah ya hore mana su matan nan da yawa ka tsaya ka nutso ka darje sosai karka yi gaggawa farin ko da gaske ka zaɓa wanda ka yadda da tunaninta ka yadda da tarbiyyarta ka yadda da addininta ka yadda da mutuncinta ka yadda da kimanta ka yadda da amanarta auren mace mara amana shine gaba ta biyu da zan yi magana rashin sa'a matsala ka auri mace ba amana amana kalma ce mai faɗi Allah ya yi magana akan amana ina rannar amana ta ala samawa ce wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Allah da kansa ya bujirar da amana wasammai da kasai suka kasa ɗauka amma dan adam ya ɗauka Allah ce saboda mai zalunci ne mai yawan zaluntar kansa ga jahilci daga cikin illar auren mace marar amana ko kuskuren da samari suke fadawa su auri mace marar amana shine in ka auri mace mai amana mara amana to ba lalle ne ka zama kai kadai ne mijinta ba ba lalle ba ne don ko ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba da yawa yau daga cikin mazaje suna da matansu amma wallahi ba su kaɗai ne mazajensu ba a garin nan ina program a wani gidan rediyo ana irin bugo waya ana tambaya wata yarinya karama ta kira ni ta ce akarawa kan a wace na'am me hukuncin matar da mijinta biyu ta ce kamar ya miji biyu ta ce ita mazajenta guda biyu na ce yaya kamar haka ta ce akwai wanda aka ɗaura musu aure da salatin annabi akwai kuma mijinta da take zuwa wajensa lokaci bayan lokaci wannan araha kyauta a gidan rediyo ta faɗi wannan bayanin ta gabata da amana mace mara amana za ta iya zuwa tana hira da wasu irin hirar da ba za ta yi da kai ba kai kullum a turkune take in ka zo gurinta ranta a bace inda ka ga an mata bishara da mutuwa amma idan ka zo kai ba ki take maka fuska amma tana sake fuska wa wasu a wayarta wayar da kai kaje ka siye ta dubu ɗari da kaza sai dai wani ya ci moriyarta ba kai ba ka buga ka buga ba na ka ga haƙorinta ba in ka ji tana shewa da ƙawayenta ne ko da abokananta maza mace mara amana ita ce za ta rinka ɗiban dukiyar mijinta tana fitar da shi waje ka gama wahalar cafa ne sai dai a ta ce maka abu kaza ya kare abu kaza ya kare kuma wallahi ba karewa yake ba sarrafa shi take ta inda ta ga dama saboda ka auro mara amana ta ɗauki shinkafar ka tasir ta ɗauki taliya tasir ta ɗauki man ka tasir manjan ka tasir siyar ka tasir kaza din ka tasir saboda ba ta da amana ba ta da gaskiya ta ta riban kayanka tana siyarwa kaga wannan ba daidai ba ne akwai wanda ya kama a gidansa ya kama ana siyar masa abinci ashe matarsa sadila ce da kayan abinci shi bai sani yana wahala a kasuwa bini-bini da ya kawo buhun shinkafa an shekar da shi ya kare shi kuma baya bincika saboda ya yarda da ita ashe awon shinkafa ake a gidansa shi bai sani ba wata rana wani yaro ya zo wucewa, irin almajirin gidan nan sai ganshi da kayan wanki niki-niki zai fita da shi wanki da ranar nan haka ina za a kai wanki ya ce kai yaka ina za ka ce wanki zai kai ya ce wankin wa ya ce ba a gidan nan ake wankin ba yi zai kai wanki ne gidan anti wanki zai kai wanki ya ce kawo mu ga kayan ka san mazan mu akwai yan bin diddigi da leƙe wala yana karɓan kayan wanki na kwancewa sai ga kulli kullin shinkafa kwano ɗaya kwano biyu kwano ɗaya kwano biyu ashe ba kayan wanki bane kayan shinkafa ne aka cakuɗa da tsumo kara almajirin gidansa shine mai tallan shinkafa ya ba ta ci ya ba ta sha ya ba ta kuɗin kashewa ya ba ta komai amma tana azabtar da shi tana siyar masa da shinkafa akwai wanda take siyar da mai akwai wanda take siyar da manja akwai wanda take siyar da magi akwai wanda kaza akwai wanda kuma ita take ciyar da gidansu da abincin mai gidanta bai sani ba na'am yana da kyau mace ta taimaka wa 'yan uwanta amma ba dai a sata ba akwai wanda kuma kanin ta take ciyarwa yayi aure bai karamin karfi ne kawai da yazo zo sai ringa awo kawai da ya taho bai da aiki mai karfi sai je gidan yarsa ya je da buhunsa ya auni shinkafa ya buɗe katan taliya ya diba abin da zai diba kuskus ya jarkoki na mai tunda gidan alaji ne a bai shi a wadace, ya ɗiba ya ɗauka ya loda kawai ya tafiyarsa in ya cinye sai ce adda na fa gama da shi ya kare ce ka zo ka tsara kaga wannan sun samu wata taniya da suke tatsa ina ma da mai gidan ya sani wannan abu ne mai kyau lada kan lada amma bai sani ba to ɗaya daga cikin illar auren mace mara amana ga kuma cakuda nasab nasaba me cakuda nasaba sai ta je tana lalata da wasu malam yau bincike ya tabbatar da da yawa akwai matan da sun shigo da 'ya'yan da ba na masu gidansu ba ne a gidan saboda ba ta da amana mijinta yana tare da ita auren sunna amma tana da wasu sun je suna mata ciki a waje wannan an sha kamawa samari matasa ku daina gaggawa wajen aure samari matasa ku daina rashin bincike wajen aure samari matasa ku rinka nutsuwa idan za ku yi aure samari matasa kada soyayya ta rufe muku ido ku kasa bincika inganci na matar da za ta zama abokanan rayuwarku matar da za ta zama uwa ga 'ya'yanka matar da za ta zama ita ce mai maka wanka idan ka mutu matar da za ta zama ita ce rufin asirinka kuma ka je ka ɗauko matar da ba ta da amana ba ta da gaskiya wallahi azimu za ka ga bakin ciki za ka ga bacin da damuwa don haka daga cikin matsalolin da ke damun samari gaggawa wajen yin aure wani da ya ganta a hoto akwai wanda fa yace shi kawai gaba ɗaya cacin kawai suke yi mata cacin kawai suke yi suna duka yawon su bai taba haduwa da ita ba bai da ma kudin motar da zai je kawai sai ranar daurin aure tab za ka je ka ɗauko ka ka kawo gidanka wata rana a wannan abun kawai suka akwai wanda ya ce da Allah ina son in ganki original kala ta ce to jirani a ya ce a yanzu za ki ɗauki hoton yanzu a yadda muke magana yanzu yanzu ɗauki ki sarbi yanzu yanzu yi bidiyo kwallon ganki wallahi ba ta yadda ba saboda duk hotunan da ta turo masa duk na ƙarya ne in ya kuskura ko ta kuskura ya ganta a haka duk zai ganta amma shi namiji da ya shiga ban ɗaki ya watsa ruwa ba ruwanka da hoda ba ruwanka da dan kunne ba ruwanka da gazal shi sa maza sun fi mata kyau amma ba a gane ba ne a duniya ko ko hadawa ma ba za a yi ba yi namiji ya fi mace kyau duk inda mace take dukkanta ta isa ta fito wata hoda ba ta isa ta ba wata dan kwalli dan kunni ba ta isa ba ta sarka ba ba ta uh, awarwaro ba ba ta kaza ba sai an diga nan an goge nan a ta goge goge a liƙa nan a liƙa nan mutum ya fito natural kala ɗinsa yadda Allah ka gan shi tar sai namiji to amma ba su yadda ba wai su suka fi maza kyau to ina ba ku shawara 'yan uwana don mu samu rayuwa ingantacciya mai daɗi to mu kyautata ikhtiyar azzauj sannan kuma auren wanda ba su arka ba shi ma matsala ne kamar ya auren wanda ba su arka ba mutum ya je ya yi rikici ya shiga gidan da ya fi karfinsa na'am yarinya ce ta saba kullum gari Allah ya waye suna karyawa da waɗannan abubuwan na bakin titi haka ban ƙasarun nan ko ba ka ba. manya-manyan ƙasusuwa da tsokoki yau a ciki fi gobe a ci kaza jibi a sha kawo lake gata a sha kaza a sha kaza wata ran naman kaza wata ran naman agwagwa wata ran naman tolotolo wata ran naman kaza ko ba ka bane ba to sai ka je kai kuma miskini talaka ka je ka auro abin da ya fi ka ai ko za ka ga tashi hankali za ga damuwa to da yawa alaikum salam da yawa daga cikin abin da yake damun matasa shine mutum ya je ɗauko ruwan da zai masa shegen duka a wajen aure ba za ka tsaya matsayin da Allah ya fi da kai ba ka aure daidai kai shi yasa hatta malaman fikiyo sun yi magana akan alkafa'a me alkafa'a dacewa shin ta dace da kai akwai alkafa'atu bi ne? kafa'a a cikin shekaru akwai kafa'a a cikin a cikin a cikin mai a matsayi hatta wasu suna magana akan matsayi shin daidai take da kai ko ba daidai take da kai ba to wannan kuskure ne daga da kuma kalubalen da yake fada kan matasa su matan nan da kuke ganin su a titi wato riyal mata din sai in sun shiga gida lokacin da ta fara girki lokacin da ta fara jego lokacin da ta fara ainihin wato ɗaukan nauyin 'ya'ya da kulawa da kai su makaranta ko shirya su makaranta lokacin da ta fara ɗaukan kulawa da miji to a lokacin ake iya gane hakikanin wace ce mace kuma wace ina soyayya take ta gaskiya ce ko ta ƙarya da haka ina ba da shawara wa samari matasa kada ku rinka shiga cikin abin da ya fi ƙarfin ku ba ku da iko ba ku da hali yanzu misali mutum ya je auro yarinyar da ba asa ba in nace ba asa ba kamar a ababi na wadata in ta yadda za ta iya rayuwa ta talauci tunda kai talaka ne nurun ala nurun alhamdulillah amma ka je mata da ƙarya wannan shi ma yana cikin ƙalubalen da ke fuskantar samari matasa ƙarya yayin neman aure ka je mata da ƙarya kullum kana wanke riga kana zuwa ita ta ɗauka haka kake ka karya hula ka je ita ta ɗauka kullum haka kake da za a nuna mata ɗakin ka kana saurayin nan sun mokara ne a cike makil akwai saurayin da wallahi ɗakin baya shigowa sai an fesa turare kuma bai isa ga yato abokanansa ba saboda bala'in su kana da datti amma in zai je wurin yarinyar da yake nema ya fi kowa ado a garin su to ita ta a tunaninta ta ɗauka haka kake sai bayan ta aure ka tazo ta ga aha ashe ba haka bane akwai masu aran kaya in za su je zance ba daidai bane ya dauki aran hula abokin shi ba da haka ba ya zo ya ɗauki aron rigar abokinsa ba tashi ba da masu ƙaryar sana'a mutum ya je ya auro yarinyar da ko ya nemi yarinya wacce take mai dama-dama shi ku ba mai dama-dama ba ya mata ƙaryar sana'a ya canja sana'arsa ko yana da sana'arsa ta rufin asiri sai ya canja da zai faɗa ba don saboda ya mata ƙarya ta aure shi don wannan ai wani ya zo ya mata ƙarya ya ce mata shi a kaza yake ko a banki yake ko a babbar kasuwa yake ya aka yi aka yi wata rana yarinya budurwa sai Allah ka raba mu da tonon asiri duk abin da dan adam yake yi a rayuwarsa na rashin gaskiya wata rana sai dubun ya cika ya rabbi ka rufa mana asiri ya rabbi ka ba mu ikon biyayya gare ka bawan Allah nan ya gama cin kwalliya da ado da waye da waye da sauransu shikenan bai sani ba shi dan uwa ne masha Allah bakanike kuma yaro ma a bakanike wanda ake kwala wa sufana idan yayi laifi wata rana yarinyar budurwar ta tafi za ta wuce da kawayenta za su je wani wuri kwatsam sai suka biyo ta garejin motar su sai kawarsu sai ta hango shi a ƙarƙashin kanta yana kwakwal da guduma go go go yana dukan ƙarfe sai kawar sai ta ce ke kin ga wancan ki ta ce waye ta ce wallahi ba shi ba ta ce kawar ta ce wallahi shi ne wane yi e. ta ce a yana banki yanzu shi a banki yake aiki <laughs> ashe yana bankin kanta kenan suka yi ta jayayya ka san mata malam da bin diddigi da tonon asiri Allah kare mu da su malam sai da yarinyar nan kawan nan ta je gindin motar nan ta ce Ya ce, na'am Ya ce, wa yake magana take wance ce take magana Ya yi aiki ya al'amura ce, alhamdulillah yarinyar tana kallo ta koma tun da suka bar gurin nan ba ta sake yin magana ba kuka take yi sai da ya wanka ya zo da rigarsa mai haske wata ya kwankwasa kofa ya zo ta ja ba da ita ba ka san me ƙaryar sana'a ya mata da zuwa kai ka ce mata ga sana'arka ka sana'a ce mai daraja sana'a ka sana'a ce da kullum an fita sai an samu sana'a ka sana'a ce kusan mai majahir dan kafa mai aikin albashi wata watakila da zai zo Allahu alam sai karshen wata ya gani amma ka masa ka nuna abinda Allah ya rufa maka asiri da shi ka nuna kaskantacce ne kai wai kare na wannan ka mata ƙarya to gashi ya gama wahala dan abin da ya tara biyu ya kai mata tace ba shi ba kuma yarinyar nan aka buga aka buga ta ce ai ba zan aure makareci ba wallahi ta bai aure ni ba yana yaudara ta yaya idan ya aure ni ƙaryar da zai zo yi min auren da bai yi ba kenan da haka samari matasa ku daina ƙarya ku daina ƙaryar sana'a ku daina ƙaryar babu sannan daga cikin ƙalubalen da ke fuskantar matasa yau shi ne rikito neman aure babu sana'ar yi ku yi haƙuri ku yi haƙuri na'am ita balaga ita sha'awa wani abu ne ado ne ga ɗan adam duk wanda ka gani yana da lafiya zai kai munzalin balaga kuma zai sha'awa kamar yadda kaga abinci ne za a kawo kowa da irin nau'in abincin da yake so mutum zai sha'awa ya ci abincin da yake so idan yana da hali to kuma Allah ya kaddara muna da lokaci na rayuwa to zai iya yiwa Allah ya jarabe ka munzalin son aurenka ya zo kuma baka da tanadin auren kuma abin da ya jarabci yara 'yan matan su ma a yau su ta soyayya da samarin da ba su da aikin da za su iya rike su ciyar da su samari matasa ku yi haƙuri mu gaya wa kanmu gaskiya akan wannan qadiyya aure a irin wannan zamani aure a irin wannan lokaci ba sana'a ba aikin yi da zai yi ba da yawa wasu suna fada da iyayensu saboda sun hana su aure wallahi ba laifin iyayen ba ne iyayen abin da suke gani da yaya zai rike ta mutum ya zo ta kama yarinya yana zance da ita shekara ɗaya shekara biyu shekara uku dan abin da zai bata sai ya jira wani yayansa ya masa isani ya dauko ya hakura ya bata babu kyauta mai dadi irin kyautar da kake ba budurwarka zaka iya hakuri kai kuru ka dauka ka bata ita ta dauka naka ne a alhali baka akai ka dauka dauka ka bata to sai kuma yanzu mutum masifar da ke faruwa shine kana cikin nema da ka fara baka dade ba sai a ce yarinya ki gaya mai ya fito haka suke a ce ya fito kaga fito wannan abin da suke nufi ka fito ka fito ka zo ka yi bayani in ka isa ba jarumi ba ne kai ka fito akwai matsorata da yawa da ba sa iya fitowa wanda da an ce ya fito ya daina zuwa zancen ke saboda kun ga yanzu idan mutum zai aure musamman yanzu muna kano ne mu gaya kanmu gaskiya ku duba rayuwa da suke tsada a garin nan gidan zama kaɗai tashi yanzu a nan unguwar gadon ɗaya nan a ce da kai ka nemi gida da za ka zauna ciki da falo da kai da 'yar amaryarka billahi azimu sai kai wata da watanni kana nema baka samu ba wallahi wurin zama kan tashi hankali ne sai a danna ka can wata unguwa ihun ka banza can can za ka je ka tarar da yan gidaje firit firit firit firit an an abin nan sana aya can ne za ka je ka samu kana tayawa sai a ce maka dubu ɗari biyu da hamsin a shekara ka auro matar ka kawo ta gadon da aka kawo mata ba zai shiga ɗakin da aka ka kama ba saboda gidaje ne na for business aka yi su na haya ne yan ƙanana ƙanana to kana buƙatar ka kama gida bayan ka kama gida kana buƙatar mutum ne fa ka ajiye ka ci da shi da safe da rana da daddare manzo Allah ce at'imuhum at'imuhum mimma tut'amun ku ciyar da su daga abin da kuke ko tut'imun kuke ci ku sa musu suturar da kuke sawa ku ciyar da su ku shayar da su a cikin hunna min haitu sakantum min wujidikum wala tudarruhunna litudayyiqu alayhinna liyunfiq du sa'atin min sa'atin. mai yalwa ya ciyar daga yalwarsa ya ciyar daga yalwarsa wa man kudira alaihi rizquhu ai wa man duyyika wanda aka kuntata masa bai da arziki bai da wadata wal yunfiq mimma atahu Allah ya hamuri, dan abin da Allah ya bashi ya la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sai Allahu ba'da usrin yusra to akwai ciyarwa ga asibiti ka tambayi masu aure su gaya maka ya suke karewa da zarubtun asibiti wallahi yan uwana samari ba tsoratar da ku nake ba wallahi rikicin asibiti kadai musamman Allah ijin rabe ka ka aure yarinya mai laulayi mai laulayi ka sa akwai wasu zagan su ya gagali ya gagali ya gagali kullun ciwo ba yanda za ka yi ka jarabce mata ka dauke ta sati ɗaya biyu asibiti sati ɗaya biyu asibiti akwai likitanta a garin nan talaka talaka talaka ganin sa kaɗai dubu biyar akwai wanda yake ganin shi kawai ko an warke ko ba a warke ba ko an samu magani ko ba samu ba ganin shi kawai fayil ɗinka ma da koma sai ka ba da dubu uku akwai na dubu goma akwai na dubu ashirin akwai na dubu hamsin akwai na kaza akwai ciwon da baka isa ka ga karamin likita ba to yaya idan ka je ka rikito aure ka ta zo maka da wannan ciwo ya za ka yi da ita ubanta za ka je ka ce baka kudin zuwa asibiti ku je ku tambayi masu sayan magani a kemis masu aure su gaya muku wallahi leda ce karama za a baka ana lissafa ma sai a ce malam dubu sha bakwai da ɗari biyar watakila albashinka gaba ɗaya dubu ashirin da biyu ne da 350 uku da hamsin duka ɗaya ta ci maka dubu sha bakwai scanning nawa ake yi larurori ba tsoratar da ku nake ba gaskiya ce nake gaya muku asibiti asibiti kuma da zarar mace ta ɗauki ciki kuma wata lura yanzu yake faruwa kana auren mace insha Allah insha Allah insha Allah a wannan shekara sai ta haihu yanda ka san an gida su maza maza maza maza ta haihu sai ta haihu kaga kana aurenta yanzu kuna ko biyu karshen shekara watan tara watan goma watan sha ɗaya kun zama ko uku ta dire maka wannan jariran kudin da suke ci wallahi kuwa ba ta cin kudin da zai ci ana ma ba ka ga ka ji ana masu da yake sun goga sun ce kwarai ba kuwa ku tambayi duk wani mai jariri kudin su da yake ci wallahi kudin famfas kadai kun san yanzu cewa leda ta famfas akwai ta dubu takwas kuma yaron nan mara kirki a wata ɗaya zai sake ta dubu takwas ba baya aikin albashi baya komai gidan kashi fa dubu takwas kuma idan Allah ya jarabe ka da mace mai shagwaba ne ta sa masa da safe ta sa bayan azhar ta sa masa da daren zai kwanta wallahi tallahi yanzu wata mata iya yin fitsari da a cire mai a jefai saboda shi wani yaron da ya yi fitsari sai kuka famfas guda ɗaya yana ɗari ɗari da hamsin ɗari biyu kai yanzu Allah ya jarabe ka sayan famfas kaɗai bai ishe ka bala'i ba to ya za ka je ka rikito aure baka shirya ba ga cin abinci yan matan yanzu ba sa haƙuri da abinci ɗaya dole ka kawo kuskus ka ajiye ka kawo taliya ka ajiye ta ce ni makaroni nake so dole ka kawo amarya ce da ce tuwon saman bita take ci ba ta cin da masara dawa kan naman karka kuskura ka kuso ka kusanto mata da dawa gidanta ba san dawa ba ruwansu da ita Abin karyawa kaɗai tashi hankali ka tambayi mai gida ya gaya maka da yaya ake karyawa kuna nan kuna hawa mashina masu tsada ba ku san me ake ciki ba tausayin ku muke ci wallahi karyawa kawai ka je ka ga biredin 250-300 bilal ya in ka rai ka zauna da kofin nan ka su kuskuye ka tura shi sai wuce na 250 to yaya kake gani idan ka je Allah ya garbe ka da mace mai cin biredi kullum sai ka sayo kullum ne yanzu biredin 500 ma wallahi tallahi malam shine na 200 shekarar da ta gabata 500 wata ba ta shan shayi sada sai da madara je ka tambaya nawa ne gungunin madara nawa ne kwanan madara nawa ne kwanan kaza ya fi kwanan shinkafa tsada to ya za ka yi a ci yau a ci da safe a ci da daddare a ci da rana ga wasu 'yan makulashe sai an hada da abin tabawa kar ka kuskura ka je ka rikito aure ba ka da abin nan ga gidan haya shekara kana shiga za ka shekara ya kare kawai mai gidan haya rinka turo maka to alaji kudi ba kudi kudi kudi kudi ka ba da kudi hankalin ka ya kwanta an baka ba da kudi baka ga tashi hankali duka wannan wasu takalif ne wasu wahalhalu ban maka magana kudin zuwa gidan biki kudin kitso a'a kudin anko wata matar in Allah ya jarabe ka matar ka mai kwashe kwashe ne duk a wata za ta yi aure sai sun yi anko a can faɗi dubu bakwai dubu sha biyu dubu kaza duk wanda ya sabarwa matarsa anko anko wallahi sai ta kwantar da kai ka shirya wa wannan yanzu wannan in ban da kulawar ubangiji ba wai sai rike wannan to amma saurayi sai rufe ido yanzu yana ta rikici kaza kaza wani ya zo yana ta fada wai ayi wa babansa nasiha in kira shi masa wazi na ce na ce ba wani wa'azin da ka sanin mun yau babanka wanda nake a rediyo ya ishe shi in ya ji malam al'amari aure sunna annabi ne manzo Allah ce talaka ku talaka ku talaka ku mutum ya kai mutane su yana son ya aure ba za a raya sunna ba iyaye su ce ba za ka aure ba ba za ka za ka nace kai me Ya yace Allah zai kawo ce a'a ba shi ne ka Allah zai kawo shine ka? a lokacin ba jami'a yake ko level 2 ko level 300 ya je ya makale wai wata yarinya ne wai babanta ya ce wai ko ta fito da wanda za a aura ko kuma a fito mata da wani shi ne ta ce to gaskiya in dai soyayya da gaske ne ka fito ya je ce uban sai ce ban san zancen ba to ya zaka zo kana karatu ka ce za ka yi aure da karatun za ka je ko da auren in akwai maiko in da dama in da cijin ya yassare maka ya yadda maka shi kenan zaka kada saurayi ya taro aure ba shi da sana'a akwai damuwa kuma matar rena ta za ta yi fita suke yi daga gidan wallahi tallahi malam ba da izinin ka ba saboda ba ka iya ba da doka idan ba ka ba da jabani wata ce aikin banza sai shegen fada baya biyan komai sai ya zo ya fada a gida baya da jabani wani yaro ya ce wa babansa ni ni yana ga ubansa yake ba ni ni ni me ake min ne a gidan nan Ni ya kai min fada me ake min a gidan nan aka tambaye shi yace wallahi ubana baya biya min kudin makaranta babana baya biya min kudin littafi babana baya min ni nake buge buge kuma sai yazo ina mun fada wannan fada ne dan zamani yake gaya wa ubansa wannan ya manta da wahalar da uban da yayi uban shi da yake akan shi to ballanta matar da ka dauko ka auro da ka yana da cikin kurakurai da kuke yi samari matasa shine dauko aure ba tare da kun kimtsa ba ko qur'ani cewa wal yastafi bil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allah min fadli wallahu wasi'un alim wanda ba su da hali na yin aure to su kame kai hakuri kai tawakkali lokaci ne yan mata suna tabin ku mun sani duk yaron da yake rike waya yau to mun sani kawai yana da yan mata ko wanda ya yarda da su ko wanda bai yarda da su ba za su yi ta turo maka hotuna ko yarinya makota ce ta gaishe ka na ciya lafiya ina za ka je ne kaza ina ruwanki da ni kuma ga su da karancin tunani yar karamar yarinya sai ga wai aure take so aure aure aure wai aure take so ba su da tunani wani lokacin sai ga kawai ba ka tunanin me kake da shi a'a kana da sana'a baka da aiki ko kana da aiki ba su wannan tunanin da ka kar wannan mafarkin ya ɗauki wani saurayi matashi ya je ya rikito kansa abinda ba zai iya yi ba dole a samu 'yan sana'a ta rufin asiri alakalli mutum ya duba yana da abin da zai iya biyan kudin haya yana da abin da zai iya ciyar da iyalinsa uku yana da halin da zai kai ta asibiti yana da halin da zai dauki nauyin larurorin ta na rayuwa da yan bukatu na yau da gobe ban yi maka magana bani bani bani bani ba mata suna da bani bani bani karbi karbi karbi karbi suna da shi wannan barkatai bila adadin da haka ina ba da shawara a fita a nemi kuɗi a yi sana'a sannan kuma a yi aure a raya suna maza Allah ya zo yana faɗa da baban shi cewa lalle ai wa babansa faɗa cewa babansa ya hana shi aure ne ce babanka ya fi ka gaskiya zai zo maka aure ne kuma ya ciyar da kai ya ciyar da matarka fi sabilillahi ka masa adalci ya ciyar da ɗannanka ya ciyar da kaza ɗinka ya ciyar da mahaifiyarka karka yaƙe shi wai ya hana a yi sunna ai annabi ma cewa ya ma'asharar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj mai iko yace ya aure mai alba'a suka ce mu'unatu zawaj wahalhalin aure yau da gobe ko sadaki mutum kaɗai ya mallaka amma ba zai iya rike abinda zai kai shi gobe jibi gata ba aure bai zama wajibi bai zama dole akan shi ba abu na ƙarshe daga cikin abubuwan da yake damun samari matasa a yau shine rudu al rudu da kuma aure na sha'awa da aure na kecere ne da aure na yayi wannan matsala ce ba a yin aure don huce haushi wai abokinsa ya yi ba dai aure ba ne can ma sai mun yi za ka yi da kanka sai ka gudu ka bata ku daina yin auren huce haushi ku yi aure na sunna auren wato dama auren iko auren kun isa ku yi da kuma auren yayi wane yayi sai na yi ko kuma ƙara aure ai wane ya ƙara wallahi ni ma sai na ƙara a'a ba noma bane ta kunya fa yawwa ba alfahari da wannan riko ne ɗaukar nauyi ne akwai matar da duk shekara sai ta ajiye maka ɗaya alƙawari ne duk shekara fut fut fut za ta fi jera maka wata ta ce na sha maganin na yi alluran malam kuma na dauka na ce haka Allah ya ga dama ki bari kullum hajiya ku yi tawakkali wallahi akwai wanda allura ba ta musu aiki akwai wanda wani fulanin ba ta musu saboda Allah ya riga ya rubuta sai an yi kana yaron ka karami ta zo ta tara ta jera maka ya'ya takwas tara goma kana dan karanci shekarun ka baka ma gama ma samun matsayi a wajen aikin ka ma ai ka shiga uku da ka ka kimsa ka shirya gururi ruduwa saboda wane yayi abu ne ma sai nayi na farko dai ba lada a ciki dan ba dan Allah kai ba na biyu kuma duk wanda yayi abu da rudu da gururi baya samun nasara a ciki da ina ba da shawara yan uwa ku daina wannan ko a ce mutum zai ƙara aure saboda matarsa ya azabtar da ita ba daidai ba ne in ce zan yi wa mace azaba in ƙara mata aure za ka iya zuwa ka tsaro wacce za ka tafasa ka sai ka zo ta farkon ita ce abin godiya abin yabo abin kaza abin masha Allah tabarakallah ta biyun kuma ta zama masifa da bala'i a gare ka kai kam saurayi matashi daman ba hanyar ka bane kawai dan abokinka yayi yana da hali yana da iko kai baka yi ba kai ka san kanka kowane ko ko kowane mai daki shi ya san inda dakin sa yake masa yoyo amma wai ka ce za ka yi abu don alfahari saboda yayi ne su wani sun yi mu ma sai mun yi a'a wannan ba inda zai kai ka so ina ba da shawara wa ƴan uwan samari matasa mu kula da wannan sannan kuma kula da addinin mu yayin da muka yi aure sannan kuma a yi auren kada a shiga aƙidar kin yin auren da faɗa da auren da kyamar auren akwai waɗanda za ga akwai rufin asirin akwai wadatar akwai arzikin akwai yalwar akwai kaza amma sun yi su yi auren sun ki su yi aure amma kuma suna neman mata waje ya ke aure yana kazantar da yin aure amma yana da 'yan mata ba za su yi ba yanzu da yawa za ga akwai gidaje akwai jari akwai yalwa akwai kaza amma saboda wata aƙida ba za a yi auren ba amma ana ta bin 'yan mata ana lalata su duk wanda ya je ya yi zinace-zinace ya lalata 'yar wani ko 'ya'yan wasu to ya tabbatar ya yankar wa 'ya'yansa tiket na sai an yi zina da su zana zuriya bihi walau bi khibari dari ya kasance duk wanda ya zina da wata to ya tabbatar sai an yi da yansa kana da karancin shekarun ka baka san 'ya'ya nawa zaka aura ba zaka haifa ba ka zo ka yi wa 'ya'yanka tanadi mummuna ka lalata 'ya'yan mutane wannan bai da kyau akwai haɗari da kyau da yawa a cikinsa saboda yanayi na lokaci ba ni kaɗai na mazan yau azunan ba akwai dan uwa shek doktor al yunus abu idris abin da yasa bai zo ba saboda yana da karatu kuma muna cikin karatu ya zo so na rike lokaci na na shiga lokacin sa zan dakata anan insha Allah dan uwa mala ahmad muna maka addu'a da wannan alheri da insha Allah ya same ka na samun karuwar aure muna fatan Allah baka ikon yin adalci ga matarka kuma Allah baka hakurin rike matarka kamar yadda kake haƙurin jagoranci da limanci Allah sa ka iya jagorantar mace guda ɗaya kar mutum ya zama yana iya jagorantar mutane a waje amma mata ɗaya ta zagare shi don muna fatan Allah ya baka sa'a Allah ya baka nasara kuma muna maka addu'a Allah ya sanya albarka cikin wannan aure Allah ya zauna da ku lafiya samari matasa kuma ga kalubale gare ku ah, da dan kunshin da na baku duk wanda ya isa ya shirya bismillah wanda ko bai shirya ba to ya zauna ya ta addu'a ya roƙon Allah ya kama azumi akwai leman tsami a bakin talgudu ana siyarwa yawa in kaga al'amura sun yi zafi ka rinka shan leman tsamin nan da shayi yana taimaka kwantar da abubuwa eh kwarai da gaske karka je ka je kanka cikin damuwa Allah ya yi mana Allah ya kwanta mana da hankali Allah ya aurar da ku Allah ba ku yadda za ku yi kada Allah ya ɗauki ran kuma ku yi aure ba ne subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka rahmatullahi wa barakatuh